ga mu nan ki dube mu da kyau mun yi kyau da sauri ta wurga idanun ta kansu masha Allah har sai da gaban ta ya faɗi tsabar kiɗima da ganin kyawun da suka yi a cikin sabbin kayansu jamima da aziza launin gown su royal blue ne hanna da farbin launin peach ita kuma batun launi ɗaya ne da na angel red color kowannensu akwai face mask a fuskarta an yi musu rolling veil a saman kawunan su, takalman kafar su. Flat ne ba kalar nata ba. Ɗaya bayan ɗaya take bin su da kallon mamakin kyawun da suka yi. Mutum ɗaya ne babu a cikinsu. Mazan su hudu ne, kowannensu ya kimtsa cikin shiga ta mutunci ta kece ne. wato shigar haɗaɗɗun slim fit suit sun manna max a fuskokinsu. Kwantacciyar sumar kawunansu ta kwanta lub, kafafuwansu na sanye cikin tsadaddun takalman fata. Ta ko'ina kamshin turarensu ne ya karaɗe wal ɗin da suke. ganin ta yi tsaye tana kallon su bata motsa ba yasa kowannen su sanya hannu a lokaci ɗaya suka zame max ɗin da ke a saman fuskokinsu sai faman washe mata baki suke yi wani irin farin ciki ne mara musaltuwa ya kama ta tun daga kan yadda suke shakar iskar yanci zaka tabbatar da kwanciyar hankali da nutsuwa a tattare da su su kansu sun yaba da kyawunsu sai faman shafa kayan jikinsu suke yi kamar za su lashe su jamima ce ta riko hannun aziza suka matso da gudu zuwa gabanta a tare suka fada saman jikinta hugin ɗinta suka yi suna tikar dariyar murna tuni idanuwanta suka cicciko tab da kwalla ko a mafarki ba ta taɓa tsammanin za ta ga wannan ranar ba yau ga ta ga 'yan uwanta cikin shiga ta alfarma ba uniform ɗin kurkukun kaddara ba a hankali batul ta sau da sauran 'yan uwan nasu suka nufo wurin angel ɗaya bayan ɗaya take rungumo su a saman chest ɗinta suna matukar ƙaunar junansu nurses da likitocin da ke tsaye-tsaye cirko-cirko sai kallon su suke yi gwanin ban sha'awa Angel kin ga yadda kika yi kyau rigar nan ta yi miki kyau wallahi duk mun yi kyau Batul ce ta yi maganar tana shafa gaban rigarta da hannunta na yi tunanin abinci kaɗai ne abu mafi kyau a duniyar nan ashe sutura ma abu ne mai kayatarwa gaskiya ba zan iya misalta farin cikin da nake ciki ba daɗi nake ji kamar in buga tsalle sama in dira kasa farbin ce ta yi maganar sautin dariyarsu ya cika ko'ina kasancewar suna yin firar cikin harshen hausa babu wanda ya fahimci abin da suke tattaunawa a tsakaninsu sai dai a bi labbansu da kallo ban taba ganin kalar kayan nan ba mun saba da uniform kala ɗaya na prison yau sai gashi mun tsinci kanmu a cikin sutura mai kyan gaske godiya ta tabbata ga Allah domin ko shine sular komai dama kin taba faɗa mana cewa mahakurci mawadaci sannan duk tsanani yana tare da sauki kuma babu yanayin rayuwa da yake kasancewa na dindindin yau mun shaida hakan Angel tunda Haris ya fara magana suka nutsu suna kallon shi tamkar ba mara lafiyan nan ba jikinsa ya yi kyau ɗan black beauty da shi kalaman shi sun tuna ma Angel Dija yarinyar akwai tawakali duk da ba ta da zurfin ilimin addinin musulunci ta yi imani da Allah fiye da wani musulmin da ya taso a cikin musulunci tunawa da Dija ne ya sa kwallar idananta suka soma gangarowa a saman kuncinta a fakaice ta sanya hannu ta share su hakika ta ji zafin mutuwarsu Gasar sabil da ya tsaya mata a ranta bawan allah ko a wani hali yake a yanzu ya rayu ko ya mutu allah masani angel ina fata yanzu hankalinki ya kwanta babu sauran damuwa tun da yau za mu koma najeriya Gabriel ne ya yi mata maganar haɗi da ɗaga mata gira ɗaya. Hakan ba ƙaramin dariya ya so ya bata ba. Jabir ya ce, Ni fa duk a taku da nake jin kaina. Mutanen nan sai kallon mu suke yi. Naufal ya ce, Ka gode ma Allah tunda ba giant ɗin kurkukun kaddara ba ne suke kallon ka. Gaba ɗaya suka sanya dariya cikin nishaɗi. Gabriel ya ce, Kyau suke kallo, wankan da muka ɗauka ne ya burge su. Mu kanmu mun burge kanmu balle kuma su. Hana ta ce wannan abin da ka sanya mana a fuska ya fi komai bata min rai. Duk ya toshe min kofofin hanci na. Wai ba yadda za a yi mu tafi ba tare da mun sanya shi ba. Tana faman yatsa na fuska ta yi tambayar tana kallon fuskar Angel. Kafin ta yi yunkurin ba ta amsa Gabriel ya riga ta cewa saboda tsaro shi yasa aka ba mu shi don mu sanya. Sunan shi face mask. Chabid ya ce ai na gane shi kalar wanda tsohuwa zafirin take sanyawa ne. Harara farbin ta dan jefa masa ni ba na so kuna maganar matan nan na tsane ta kamar mutuwata ina da nishe ke ne shi bai fito ba ne angel ta yi tambayar tana leƙen kofar rum ɗinsa haris ya ce suna can ɗakin shi suna ta fama da shi akan ya sanya kayan shi ya kiya kin san mutumin da taurin kai kamar kashin nama ban sanya suka kare da shi ba har lallaɓa shi na yi na nuna mishi kayan da ke jikina amma ya sa kafiya akan ba zai sanya ba mai hali ba zai taɓa canzawa ba a ranta ta ayyana hakan kallon su aziza ta yi kai yan biyu ku sakar min riga ta zan je ɗakin da nishi aziza ta ce to mu tafi a tare za mu bi ki riko hannayensu ta yi a cikin nata suka nufi ɗakin da nishi su haris ma suka bi bayansu har sun kusa shiga muryar dr laura ta katse musu hanzarinsu cikin harshen turanci take yi musu magana duk in na kalli kyawawan 'yan mata ne da samari nake gani kun yi kyau sosai kamar in sace ku ga baki ɗaya suka sanya dariya Mik a maharis hannu ta yi zo nan mai baby boy ya jikin naka zuwa ya yi gabanta ta sanya hannu biyu ta rungume shi a kirjinta kamar yaron cikinta Allah ya ƙara maka lafiya Haris za mu yi kewar ku sosai ku kular mana da kanku za mu rinka kira akai-akai don mu gaisa da ku cikin karyayyar murya ta ƙarasa maganar tare da raba shi daga jikinta idanuwansu duk sun ciko da ƙwalla voice ɗinsa na rawa ya furta mun gode sosai da kulawarku a gare mu Ko ne mutane na farko da kuka fara jan a jiki, kuka ba mu kulawa ta musamman. Akan ku muka fara yarda cewa akwai mutanen kirki a duniya, ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Murmushi ta sakar masa tare da kai hannu ta shafa sumar kansa. Na yi magana da Angel, na san za ta baka kulawar da ya dace. Duk wani abu da kake so, kai mata magana. Amsa mata yayi da to. Angel da su Jamima duk suna a tsaye da sauran nurses da doctor da ke kallon su. Miƙa musu hannu ta yi, ku zo nan my tunes ina son jin dumin ku a jikina gaskiya zan yi kewar ku da sauri Jamima da Aziza suka isa gare ta hannu biyu ta sanya ta rungumo su bayan ta raba jikinta daga nasu ta kalli Parvin da Zoliya ta ce oh jira kike sai na ce ki zo ki rungume ni ko dan baki ga abinci a hannu na ba tun tsarewa suka yi da dariya ga baki ɗayansu. da gudu Parvin ta karasa ta rungume ta shafa kanta Dr. Laura ta yi ki kular min da kanki a duk lokacin da kika jin yunwa kima Angel magana za ta baki abinci kada ki zauna da yunwa limshe ido farbin ta yi ji take kamar kar su rabu da juna don ba karamin so suke yi ma matar ba pure heart my beautiful daughter zo ki rungume mominki ta faɗa tana kallon batul da ɗan sauri ta je gabanta ta faɗa saman chest ɗinta sosai ta rungumota ki kular min da kanki Allah ya tsare min ku zan yi kewar ku batul ta ce mu ma za mu yi kewar ku idan muka samu dama za mu rinka zuwa muna ganin ku dr laura ta ce kada ki damu ba sai kun zo ba mu ma za mu iya zuwa duba ku har kasar ku. batul ta ji daɗin kalamanta ɗaya bayan ɗaya sai da ta bi su ta rungume su tana mai ƙara jaddada musu a kansu kula da kansu <clears throat> lokacin da ta zo kan angel har ta miƙa hannu za ta rungumo ta ba zato ba tsammani garkuwa ya fito daga rum ɗinsa a daidai lokacin jami'an isot sun iso sun iso cikin shiga ta black suit hannayensu da kafafuwansu sanye cikin bakakin safuna takalmar kafansu burshu ne fuskokinsu duk sun sanya face mask kirarsu ba ta da bambanci da ta jami'an kurkukun kaddara giant wani irin faffaɗan kirji ne da su na ban mamaki suna tafiya cikin tako na kasaita kai daga ganinsu zaka shaida karfin da suke da shi damtsan hannunsu tamkar zai fasa rigar jikinsu a marmarɗe suke a zafafe suke yin su tamkar zakuna suna tafiya tsokokin jikinsu na motsawa da kakkarfan kuzari na majiya karfi lokaci ɗaya wal ɗin ya yi tsit kamar mutuwa ta gifta ba komai ne ya jawo haka ba face fitowar da nishi daga rum ɗinsa tare da dr brown da dr mark jackson tabarakallahu a hasanul kalikin ko a mafarki ba su taɓa yin tozali da mutumin da sutura ta raina kanta a jikinsa ba irin da nishi wankan da ya ɗauka na slim fit suit ɗinsa sun yi bala'in yi masa kyau ya fito a garkuwarsa gwarzon namiji mai jini a jika sannan kuma mai ji da kyau da karfi haɗaɗɗiyar sumar kansa dark brown sun gyara mishi ita sun yi kucin ɗinta sun ɗaure mishi ita ta sauko saman dogon wuyansa takalmar kafarsa leda shoe ne launin black suit ɗinsa fuskarsa tamkar an yi mishi makeup tsabar haɗuwa ga wani irin zazzafan kamshin turare da ke kurɗaɗowa sako da lungu na jikinsa kamar wanda aka tsamo daga cikin kogon turare kogon turare agogon hannunsa silva ce sai ɗaukar ido da ke yi wani abu da zai baka mamaki duk irin haɗuwar da ya yi a cikin kayan babu annuri akan fuskarsa ko miskalar zaratan ya haɗe rai kamar wanda aka ɗaura ma aure da mutuwa yana tafiya abu buɗe kamar wanda zai yi dambe Kyawun surar Danish ya yi matukar tafiya da imanin Nosis ɗin da ke a kewaye da wurin da likitoci. All eyes on him. Ba matan ba, ba mazan ba. Kowa kallon shi yake yi kamar za su haɗe shi. Kai hatta jami'an ISOT sai da gabansu ya faɗi. Sun yi matukar girgiza da ganin shi. Har dai wani daga cikinsu ya gaza jurewa muryarsa kasa-kasa cikin harshen Turanci ya furta. Na yi tsammanin daga cip ɗinmu an gama halittar namiji mai kyan fuska da sura. Ashe ba haka ba ne. na yi kuskure a yau na ci karo da namijin duniya kamar gwarzonmu always wannan yaron bai da maraba da shi bambancin su launin fata dan dan dan to bai da maraba da always in mm, ba ku manta waye always ba kam jami'in da ke gefen wanda ya yi maganar ne ya daura da cewa ni kaina na girgiza da ganin matashin saurayin nan gaba ɗaya ma na rikice na tabbata ko shi boss Owis din yayi arba da wannan yaran sai ya yi mamakin shi nan take wurin ya kace me da sambatun mutane akan kyawun garkuwa shi ko dan tahalikin duk ya biya rikici a rayuwarsa ya tsani kallo saboda yana affecting din nutsuwarsa yana haya kashi idanuwan shi sun makance neman Angel yake yi gata a kusa da shi amma ya kasa ganewa sai 'yan waye-waye yake yi a kokarinsa ne ya gano ta a rasa me ya iya buɗe baki a me iya buɗe baki ya yi mishi magana cikin 'yan uwan nashi bai san cewa shine ya ruɗa su ba ya canza musu sosai cikin sabuwar shigarsa sai da Haris ya ɗaga murya ya furta Danish kamu anan tukunnan ya wurga idanuwan shi kan fuskokin su cikin takun sauri ya nufe su yana karasowa bai yi ƙasa a gwiwa ba ya rungume Angel a saman faffaɗan ƙirjinsa ya cusa fuskar shi saman kafaɗarta yana faman sauki ajiyar zuciya limshe idanuwar ta tayi lokacin da kamshin turaren sai dake hancinta gaba ɗaya ta je ta ji ta a wata duniya ta can sama jannati a cikin wani irin murya ta furta ba na son kallon amin cikin wani irin voice ya furta mata ba na son kallo ki faɗa musu su daina kallo na suna cutar da ni sam ta kasa yin magana saboda yayi mugun rike ta a kirjinsa ya zagayo da hannunsa saman bayanta mutanen da ke wurin sai faman sakin murmushi suke yi kamar zautattu ba komai ne ya burge su ba face hogin din da danish ya yi ma angel sun yi tamkar ma'aurata kayan jikinsu sun yi macin da na juna kamar faranni gyaran murya ɗaya daga cikin jami'an isot ya yi musu muryarsa a bubbuɗe ya furta za iya tafiya amma kafin nan shi wannan yaran, ina face mask ɗinsa yake yayi tambayar yana nuna danish da hannunsa da sauri dr mark ya tura hannu cikin aljihun kot dinsa ya zaro face mask ya nufi da nishi yana faɗin hanson man na manta ban sanya maka mask ɗinka ba karɓi ka sanya kamar ya yi magana da gunki ko motsi bai yi ba Tunda da ya kankame angel ɗinsa ya yi shiru kamar mai yin bacci numfasawa dr laura ta yi sai lokacin ta samu damar buɗe baki ta ce danish yana yi maka magana kaga sauran yan uwanka duk sun sanya nasu face mask ɗin kai ma ya kamata ka karba ka sanya jami'an isot suna jiran ku za su dauke ku zuwa airport ne lamarin ya daure musu kai babu alamun zai motsa ga angel tana so ta raba jikinta daga nashi ta raba jikinta da nashi dan ta lallashe shi ya ki bari ta yi hakan saboda matsetan da yayi a jikinsa hatta numfashinta da kyar take iya fitar da shi cikin kagara Haris ya ce dan Allah da shi ka sake ta ka karba abin fuskar kai ma ka sanya kuma samu mu tafi magiya suka rinka yi masa akan ya saki Angel amma ya kiya ko kallo basu ishe sa ba ɗaya daga cikin jami'an ISOT ne ya yi nazari akan yara kasancewar suna da kaifin basira nan take ya fahimci wani abu dangane da shi ɗaya bayan ɗaya ya kalli nosis ɗin da ke a hall ɗin da likitocin da suka tsaya suna kallon su muryar shi a kausashe ya furta idan ba damuwa kowa ya koma bakin aikinsa jin haka yasa kowannen su juyawa suna tafiya suna waiwayen prisoners mutum biyar ne suka rage Dr. Laura da Mark da Brown sai Nurse Jessica da Nurse Rebecca. Tun kafin jami'in ya tambaya lafiya su ba tun kafin jami'in ya tambaya lafiya su ba su tafi ba Dr. Laura ta ce muna so mu yi musu rakiya har zuwa airport na san su ma yaran za su so hakan jinjina kai yayi tare da ɗaura idanuwan shi kan bayan Danish Danish likitocin da suka duba lafiyar ku ne suka rage sai kuma mu jami'an da zamu zo da muka zo domin tafiya da ku babu kowa a bayanmu muna jiran ka please kada ka bata mana lokaci cikin kwantar da murya yayi masa magana sai da ya ambaci hakan tukunna da kyar ya raba jikinsa daga na Angel numfashinta da sauri sauri yake fita hada tarinta saboda mugun shakar da ta yi ma turarensa ya sarke ta Dr. Mark ne ya sanya masa face mask din a saman fuskarsa da zolaya jami'in ya ce ka tabbatar ka rufe masa hada idansa don wannan idan mutane suna kallon sa tsab zai hada mana traffic traffic jam a saman titi gaba ɗayansu suka sanya dariya banda da shi san babu kwanciyar hankali a tattare da shi hakanan yake jin haushin mutane babu gaira babu dalili ji yake kamar ya rufe su da bugu har sai sun mutu su batul kuwa duk sun sha jinin jikinsu ganin jami'an isot suke yi tamkar mutanen prison prison tunda suka shigo ko motsin kirki sun yi. sai faman bin su da ido suke yi ko magana jami'an su suka yi sai sun razana babu wanda ya lura da hakan bayan dr mark ya kammala sanya masa max din ya juya ya roƙo hannun angel cikin nasa a jere suka nufi hanyar fita daga wall din yayin da dr laura da mark da brown suke a bayansu su kuma jami'an isod suna a kewaye da su domin ba sa tsoro duk inda suka gifta a asibitin ido na a kansu ba marasa lafiyan ba ba 'yan zuwa dubiyan ba ba ma'aikatan cikinsu ba kowa hankalin shi na a kansu tanish sai karan matse mata hannunta yake yi a cikin nashi hankalinta ba a kwance yake ba don ta fahimci akwai wani abu da ke damun shi kai tsaye suka nufi parking space na asibitin wasu dankara karan motoci ne masu numfashi jinkunansu jikunannun gaske a killace a harabar da su aka zo ɗaukar su hankalin su batul ba karamin tashi yayi ba ba su taɓa ganin abu irin wannan ba motocin da ke a killace a harabar suke ta faman bi da ido Angel ce ta yi amfani da harshen Hausa wurin yi musu magana akan su nutsu kada su tsorata abin hawa ne da ake yin amfani da su wurin tafiya mai tsayi wanda kafa ba za ta iya yin ta ba sai da ta yi musu bayani cikin kwantar da murya tukunna suka fara sakin jikinsu kafin su shiga motar sai da aka fara sanya kayansu a boot akwatuna ne da bak kusan guda biyar sitirar da dr laura ta siya musu ci tare da takalmansu da magungunuwa da za su rinka sha da sauran guest product da za su yi amfani da su bayan an kammala shigar da kayan cikin motocin ɗaya bayan ɗaya jami'an suka buɗe musu kado ɗin motar motar farko da nish ne da angel sai batul suka zauna a mazaunin baya mota ta biyu gabriel ne tare da haris da kuma hanna mota ta uku naufal ne da parvin sai javid Dr. Laura ta nemi alfarmar jami'an akan tana son su ba ta damar ɗaukar Jamima da Aziza a motarta. Jami'an suka ce mata za ta iya ɗaukar su ba wani abu. A backseat na motarta, Aziza da Jamima suka shiga, ita kuma ta zauna a driver seat domin yin driving ɗinsu. Dr. Mark da Dr. Brown su ma hada su za a tafi kai su airport ɗin. A cikin motocinsu za su tafi tare da Nurse Jessica da Rebecca. Tunda prisoners suka shiga cikin mota suke ta 'yan kalle-kalle waye gaba kauye ya zo birni duk sun sha jinin jikinsu fargaba suke yi kada a cutar da su ba dan Angel ta kwantar musu da hankalinsu ba da kuwa an ga hauka kusan a lokaci daya masu tuka motocin suka tada su Jamima ta rungume Aziza jin sautin tashin motarsu. jikinsu ya hau yin kyarma kamar waɗanda sanyi ya kama Dr. Laura da ke kallon su ta madobin motar fuskar ta ɗauke da murmushin ganin yadda suka kankame ta ce musu su kwantar da hankalinsu babu abin da zai same su a motar Super bin ta kankame naufal saboda tsoron da ta ji hada jabit sun haɗu sun manne juna kamar kifayen gwangwani a motar su gabriel kuwa hanna da haris sun kankame shi sai faman turkar dariya yake yi shi dama wayayye ne ba komai ne ya manta na memory card ɗinsa ba hannayen shi biyu ya sanya a saman bayansu ya kara da rike su a jikinsa yana kwantar musu da hankalinsu danish kuwa tunda suka shiga motar ya kwantar da kansa saman kafaɗar angel ko motsi bai yi yana zaune left hand ɗinta yayin da batul take a zaune saman seat ɗin da ke right hand ɗinta ganin yadda batul ta ruɗe jin tashin mota hannayenta biyu ta ɗaura a saman kanta kamar za ta fasa ihu da sauri Angel ta damƙo hannunta tare da kwantar mata da kanta saman kafaɗarta kankame ta ta yi sosai tana faman sauki ajiyar zuciya abin ne ya zo musu wani iri ba su saba ba suloli motocin suka nufi hanyar babban gate ɗin asibitin gaba da bayan su motocin jami'an isot ne sun sanya motocin da aka ɗauko su da nasu dr laura a tsakiya nasu motocin a tsakiyar nasu motocin domin ba su tsaro allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dakata sai mun haɗe da ku a cikin ci gaba da labarin domin jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na arba'in da biyu a hannu ta riƙe wayar bayan ta ciro ta daga kwalin a tare suka fito daga ɗakin tun kafin ta ɗago da idanta muryar jamima ta gatse mata hanzarinta jeni ga mu nan ki dube mu da kyau mun yi kyau da sauri ta wurga ta kansu masha Allah har sai da gaban ta ya faɗi tsabar kiɗima da ganin kyawun da suka yi a cikin sabbin kayansu jamima da aziza launin gam ɗinsu royal blue ne hanna da farbin launin peach